Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Masu sauraron shirye-shiryen studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawarar studio Kalangu. Shirin muhawarar studio Kalangu wani fili ne da ke ba ku damar tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar yau da kullum tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Ku samu shirye-shiryen studio Kalangu kai tsaye a birnin Yamai tare da Alternative FM goma da tara da dugu hudu. Challenge FM ta kwara gi akan goma da shida da dugu shida. iskut FM ta kwara tagi a kan gomiya tara da ɗigo tara. Kan shafinmu na yanar gizo ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu a kan www.studiokalangu.org da kan Facebook Studio Kalangu da kuma kan WhatsApp. Shirin Mahara Studio Kalangu na yau ya taɓo fanni mai mahimmanci cewa da batun jagoranci musamman ma jagorancin da'irori. Yayin shugabannin da'irori ke gudanar da jagorancin kwamitin nasu a ƙasar Nijar. Ƙasar Nijar ta ƙumshi gundumomi 63. da'irori 265 a cikinsu 52 na manyan birane ne 213 na karkara sannan kuma ƙasar Nijar ta kumshi ƙauyuka 12,700 kamar yadda kuka sani da'irorinmu na ƙarƙashin jagorancin wakilan da muka zaɓa cewa da mayar da mashawartan shi cewa da konseye babban nauyin da ya rataya kan shugabannin da'irorin shine yi ma al'ummar tasu bitar ayyukan da suke yi da kuma wa'inda za su yi a zuwa gaba tare da mi musu bayani kan yadda suke tafiyar da kudaden lanhu a sangam da sauransu da talakawan ke biya tare da yi musu bayani dalla-dalla kan inda kudaden suke shiga sai dai da'irori da dama na ƙasa ba sa ma al'ummar tasu wannan bayanan hakan kuma na haifar da rashin yadda tsakanin shugabannin da'irorin da talakawan nasu To domin tattaunawa kan wannan batun muka gaito muku a nan zauren namu na studio Kalangu bakin namu wanda za su gabatar da kansu ɗaya bayan ɗaya. Da farko muna tare da? Eh, Madam Usman Naomi, eh, Vice Coordinatrice Rotab kuma President Kin ONG Ted Health. Madalla a kan waya muna tare da eh, a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir kuna tare da Musa Haruna magajin garin Dahir Magariya cikin jihar da Magara. madalla bakin mu mun dokar duk karbi goron gayyata muhawar studio kalangu ni hawa usman nake muku barka da zuwa kan inji muna tare da mustafa ayuba madalla ka dai mu shiga ga dangadan a cikin muhawarar sai mu saurari kaɗan daga cikin firar da muka yi tare da darakta general halidu saidu na ma'aikatar da ke kula da sassaka ta iko decentralization a turanci kan tsarin na jagorancin nagari da kuma nauyin da ya rataya kan komin zuwa ga talakawanta to kesa ita komin ta danganta da abu da yawa kila ana rike kama uku na daidai akwai al'umma da ta kusa akwai arzikinta yakin akwai jagororinta to lalle in ana son a gane a zahiri kamar kaka aka cewa gabacin da ya zo daidai lalle da saha mutanen magabatan da kishin zuccinsu kuma da ƙiblar da suka sa gaba bisa ga haka nan kinga shi magabaci in shina da hange in shina da guri ya ga zai samu ya tsara jama'a don komai sai da jama'a na aka yin shi ya ga lokacin na abu za ta yi tunda ita kuminuwa da kwansaye da mayar ba mai zakwa da abu nashi wanda an nashi da shi al'umma ta yi kawa aiki kenan kuma da kayan al'umma na za aiki da al'ummar da a ciki da magabatansu kowa ya kawo goyon bayan shi shi kawo nashi kokari abin da aka tsammana arziki mm-hmm. na cikin komin a tara su a sa hannun al'umma a sa hannun magabata in na gari ne su sarrafa su yadda ya kamata a samu a cimma tsarin da aka yi kamar gurin da aka yi aka fa cikin tsari da a samu a cimma in na ruwa ne in hanyar kiwon lahiya ne in na ci jin daɗin al'umma ne ai ko kungiya gare ku mhm. in an ka ki gaba ai ba da kayan ki na zaka aiki ba da kayan al'umma na zaka aiki kayan da aka sa a ninki in kamar mutum da mutum na sai a ce tarbace amma in tsakanin hukuma na da mutanen ta kumsa sai zan jangali jangali kuma ya kashi kashi na akwai wanda aka amsa ga mutane dan suna zaune cikin karkara ko suna zama cikin gari shine kamar in fuska maraya ne za a ce tax de wari in kuma fuskar karkara ce za a ce tax municipal shi shine abin da aka tattara nan da abin da can meri ko kamar mayar da sauran makaraban shi nauyi dai akwai na horo dole mutane sai an waye musu kai an kwatanta musu yadda abin yake don su samu su gane kansu kawo amma duk da haka nan ai kowa sa abin da na kware yanzu dole abin da ya kamata a yi ita a waye musu kai yakin su kuma al'umma su rika bi sau da ƙafa lokaci zuwa lokaci tunda ita komin ba aikin mutum gudana ba aikin jama'a na abin da ko an jama'a ta an gama ana bin sai inda ka sa kayanka ga hannun shi dan ka bincike shi ai ba laifi bane kuma su waɗanda aka sa kayan al'umma a hannun su ya kamata lokaci zuwa lokaci kuma wannan duka kwada general da ya kwalakci ya faɗi haka nan ba wani tarihi bane mhm. abinda kwadda general ya faɗi cikin su na article 41 ɗin shi mhm. ya ce kamar ƙuduri na tamanin ya ce shekara duka ya kamata rori su jima'a bayani dabar suwa kwansan municipal bayani majalisa nan ta karkara ta komini mhm. rural ko komini rural ya kamata su yi bayani nan mhm. tun da nan kwansaye kamar matsayin eh, wakilan al'umma ne. Mandalla mun saurari firar da muka yi tare da Halidu Saidu. darakta general na ma'aikatar da ke kula da sassaka ta iko cewa da decentralization gida naomi muna so ku ga bayyana muna kamar ra'ayinku dangance da wannan firar da muka saurara a yanzu eh, assalamu alaikum malam hawa assalamu alaikum eh, jama'a masu sauraron kulungu da wajen jawoyi mun daban eh, na gode da wannan filin da kuka bamu da mu ba da ra'ayinmu da wannan tahiyar kasar Eh, kun san wannan demokuradiyya. ta ba mutane izini su doki shugabanninmu na wajen karkara da komin-komin daban-daban a cikin niger wannan shine akai conseil municipal da mayor da jihohin garin kamar conseil regional mhm. kenan daga conseil municipal sai ga conseil regional kuma daban-daban ne eh, ko ina akwai shugabannin karkara wanda za su aiki tare da kuma magabatan wa'annan mutane na gargajiya sarakanan gargajiya mhm. eh, su ma ba a bar su baya ba tunda cikin tahiyan eh, komin tuna suna da mutanen nan masu kamar lidar eh, dupino mhm. su ma ana aiki da su kamar dai an yi decentralization nan da shekaru goma sha biyar shekaru goma sha biyar kenan an samu dalili tunda an samu shekaru har goma sha biyar mhm. amma dai tahiyan nan har yanzu dai da akwai gargara tunda wannan wajen mobilization da resource kin nan kamar tattara kudade tattara kudade na komin har yanzu dai komin komin da yawa ba su samu wannan izini ba ana suna da izini amma ba su samu ba su yi mobilize yadda ya kamata ana ana nema amma ba su nan ga samu su yi mobilization da ya kamata wani wurin mutane ba su gane ba wani wurin kuma mutane ba su da wani wurin kuma mutane ba su zama ba kuma inda eh, lauyi sai dai nomad su ba su ma zama ba lokaci zuwa lokaci ba suke zuwa to lokacin nan ana tambaye su wannan kudade taksosi daban-daban da ake tahiyar da komin eh, da wanda ba su da ko wajen kasuwowi daban-daban kama a amunga da wannan kudaden da wannan nivo central ya kamata ya kai mu komin mhm. su ma akwai masaloli da yawa mhm. eh, ma'aikata ma wurin ma akwai masaloli da yawa wanda suke karban lanfa wanda suke karban lanfa wasu sai kaga komin biyu suna da guda ko komin uku mutum guda yake musu aiki kenan kowace komin bata da ma'aikatanta nata na kanta wansu suna da wansu ba su da tunda akwai komin irben da kuma komin riral to komin irben tana rayuwa eh, su samu wanda mutane duka masu aiki daban-daban na gwamnati to tana yawan wancan komin riral ba su da sai ka ga komin uku biyu sun taru bisa kan mutum guda mai ma'aikaci. Mun sake dawa kan ku gida nomi. Madalla, yanzu muna so mu ji menene ra'ayinku a game da wannan bayyanai da halidu saidu ya yi to alhamdulillahi ma studio kanangu da ta ba bamu dama mu ba da ra'ayinmu a kan yadda tahirorinmu eh a yadda mai girma daidai direktar yana da decentralization ya faɗi haka nan ne ko dai harkar aikin bariki harkar doka ce a yadda ya faɗi ƙudurin na tamanin wanda yake cikin kwadgiya da kwalifikai territorial mhm. ya ce magabaci mer a kowane wata uku a zo a bayyana ma zaɓaɓɓu na karkara mhm. ko na al'umma da za a ce conseil municipal kuma da akwai wakilan masu martaba sarakan galgajiya shine zai kawo ɗakin shawara na meri kenan kowace wata uku ya kamata a zamna a ce ga abin da za a yi ga abin da za a yi ga abin da za a yi kenan shi mayar zartar da wannan abubuwan da ɗakin shawara ya tsaida kenan da akwai abin da ake ce ma counter administrative shi ne duk abin da mayar ya zartar a cikin shekara guda me ya shiga me ya huta kenan shi ne zai zo ya bayyana gaban wannan zababbun ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kenan muhawara ce za a yi wannan gurin dama sabon shekara a cikin birget mun ce za a yi eh, na sabon shekara za a yi horaj a wani gari za a gidan likita a wani gari za a yi eh, famfo a wani gari za a gidan lakwal a wani gari za a yi hanya daga gari zuwa gari kenan duka wannan shine aiki na karkara da za a yi ko aiki na cikin gari da za a yi duka shi ne ake lissafi kuma in aka wani lissafin abin da za a kashe ya kuma wace hanyoyi ya kamata a bi a samo wannan kuɗin wanda za a yi wannan ayyuka kenan aikin da za a yi an san ne kuma sai a ce to ga hanyoyi da ya kamata a je a nemo kuɗi saboda a yi wannan aiki a yadda ya faɗin haka nan ne tahira menene lanho ne ko a ce mu wajen mana a ce karo lanho ya bi hanya biyu da akwai cikin babban gari shine wannan kowane magidanci da akwai kai guda da za a ba da shika guda guda wannan shi na ake cewa taxi dubari kuma da akwai karkara wanda za a bi kowane magidanci da zai ba da lanho ko wani kai dala ɗari da arba'in kenan wannan kuɗin su ne an lissafa su ga abin da za a kashe ga kudin da ya kamata a samu ai wannan ayyuka wannan shine budget kenan a sabon shekara ake wannan kenan shine a ƙarshen shekara wata uku na harin nan na shekara mai zawa a suna ake zawa a yi kana gaba ɗaya kai magajin gari ka yi shi shine ake cewa kwanta administrative kai mushen kuɗi da ake cewa reservoir ga abin da ka biya ga abin da ka biya kai ma kai ma eh, al'ummar raskwana kenan shi ne duk za a zo a zamna a yi muhawara a ce eh ai wannan gurin da an ce za a yi kaza mhm. a ai an yi a wannan gurin an ce za a yi rijiya a ba samu dama a kai yau me yasa ba a samu dama ba dukkan wannan tambayoyin su ne ake ma shi magajin gari da shi da moshen kuɗi shi ne ake cewa kont administrative kuma da kont da gestion haka nan ne ake yi to ita karkara ne gurinta shi ne aka ce kare ana biki a gidanku ya ce in gani a ƙas mm-hmm. ne a gani a ƙas kenan suna da matsalar kishirwa suna da matsalar ɗakin shan magani suna da matsala talakon duka wannan shi ne ya dami karkara mm-hmm, mm-hmm. kenan shi ne suke so su gani an yi musu to amma ai in ka ce ana ma me ya kamata ka yi kenan ka ma ka kawo gudunmuwar ka ko mm, ko to shi irin wannan Aha. Irin wannan tarurrukan kuna yin su a nan ta magarya? A kwaminikin magarya kowace wata uku kuma da muna yi. Duka kwansaye sai na zawa da ake cewa kwansaye na durwa da kwansaye da elu da sauran ma'aikata eh. na gwamnati wanda suke galashin meri kuma da wasu masu hannu da shuni duka zowa ake a yi muhawara na kwana hudu ina ake cewa fesiyon ordinar kowane wata uku kenan a cikin shekara muhawara ko haɗuwa hudu ake yi amma hallau da akwai wani wanda ake ce ma ce so extraordinaire wani abu na gaugawa ya zo shi ko ba zai tsuma ba a yi wata uku kinan in ya zo kan wannan wata uku sai a zo a zamna in wata matsala ce a ce ka wannan matsala in wani abu samu ne a ce a ah, kai an samu wani kuɗi amma da fari bai harsace shi ba kaka mhm. za a yi dole a zo a kirayo kwansai a a ceto ga abin da ya samu kaka ya kamata a yi kaka zai a da su don haka ne ake tafiyar da aiki mana. To mun sake dawowa kan ku Walgida Naomi ta arotaba shin wace irin hulɗa ce ke tsakanin ku da shugabannin da'irori? Eh to mu aiki da muke da su kamar dai mu ce muka dai ba a samun ci gaba haka ba a fara ba da kasa kasa shine eh, komin komin duka daban-daban da Niger mhm. tunda komin kinan duka suna da village village kenan mu aiki muke da su lalle ba mu aiki da komin da magariya da ya fadi amma muna aiki da ke zandar daban-daban mhm. musamman ma walalewa da wa'ansu komin daban-daban zandar maradi mhm. eh, bidiyo participative muke da su mhm. yadda yake a innan eh, aiki ina yadda suka yin su shaktarwa masu na kama session ko wata uku to wajen birje participative kama aka yi session innan sai an zo ga mutane an hada musu su fada musu menene ga abun da aka nema cikin mutum da fadi ga abun da aka samu an yi ga abun da kuma ba a samu ba an yi kin san in ka gane an kwatanta maka kai ka fada son ka abun da kake so an samu an shi cikin kamar program kai budget kuma kana saurare abun ya a makashi ba a makashi har lokaci ya zo lokaci ya kare ba a maka shi ba sai ka ce don ba a maka shi ba sai ka ce halan an samu kudi an canya kudin nan ba a maka abun da ba kake so amma in kai ne ka nemi abu kuma an zo an ce maka ga kudin da ya kamata a yi aiki da wannan da shi kuma an ka ce maka kudin nan ba a same shi ba kenan kai ma sai ka kawo gudunmuwa mm-hmm. in mutum da kanshi shi ma an ganar da shi yadda za a samu kudaden nan a yi aiki da abun da aka samu da abun da aka aiki da shi da abun da ba a samu ba da abun da ake so kenan kowa sai ya kawo gudunmuwa shi sai a yi wannan aiki kenan kamar shi buje face ba da aka yi shi kamar wannan aiki na session na turawa aka yi shi sai an tafi wajen garuruka daban-daban da village village daban-daban a ganar da mutane don mu ba a yi wannan aiki ba tun da har a yi bidje ma sai an tahi an ga mutane mine ne furoritin ga wagga shekara. Mhm, me suka yi bukata? ga wagga shekara. Lalle akwai sai shi shi shekara biyar ne ake yin shi. Kenan kowace shekara sai an ga rayuwar mutane mine ne suke so eh, kuma a yi kenan duka al'ummar daban-daban so da kafa suna ganin abinda komin ta kenan gayi kenan dole su kawo wasu. a yadda kuke mana bayani kamar jama'a suna sanar da abubuwan da ta take shin ta kaka ne ku samu kuka shawo kansu har suka mai da hankali tunda wani wuri al'umma kawai basu damu ba su dai suna biyan lanho sun su ma biya amma kuma basu damu da yadda komin kin ke tafiyar da ayyuka basu gane ba ne mhm. eh, ba ruwansu ba su gane ba sai ba su biyan lanfu sai su ce an biya ma ba abun da suke so ba ake musu kenan da su kamar dai an biya mayar ya tayi yi abun da yake so ya sayo mota ko ko ya sayo gida ko abu abun da kake son da kudin shi amma an sun gane yadda za a yi duk kudaden nan duka suna biya mun ga example daban-daban inda ake wannan bijiyar participative duka mutane suna suna suna komowa suna biyan lamfinsu suna biya taksoshi da a aiki tunda sun gane aikin nasabar da su ne aka yi shi kuma merori da conseil municipal su suka zabe su su suka sa su gaba kenan dole su zo tare hannu da hannu su yi aiki amma mutane ba su gane ba eh, sai su ce don me zamu biya tunda na biya ma ba a mini abin da nake so ban samu lakwal ban samu mm, magani ban samu ruwa na sha ban samu abinci kinan don mi zambia biya kin gane wannan rashin ganewa ne yake kawo mutane suna yin wanga abubuwa suna fadin wannan magana amma in mutane sun gane eh, su da kansu ma sai su yi debure su zo su biya taksoshin shi mun ga example daban-daban wa'ansu komin inda suka shiga wannan jefa suka ganar da mutane su da kansu suka ta sun mutane sun yi taro sun yi conseil villageois suka yi eh, conseil municipal suna tarar da mutane suna fada musu ana a mutane ana waye musu kai mutane su da kansu suna biya tunda su da kansu suna son aikin nan a yi shi amma mutane ba su gane ba kenan kin ji an ka ce maka kawai ka biya baka san don me biya baka san amfanin da za a yi maka kenan don me za ka biya kuɗi sai a rika baya baya eh mana a cikin firar da muka yi da shugaban ma'aikatar da ke kula da sasanta iko malam halilu saidu ya bayyana cewa ya kamata al'umma ta rinka bin ayyukanku don ta san inda aka kwana musamman ma a game da tafiyar da kuɗaɗe shin al'ummar magarya tana irin wannan kokarin shugaban da'ira ta magarya To, yadda na gaya miki ɗazu muna tare da kwansoyoyi zaɓaɓɓu kuma da akwai na wakilan masu martaba na sarakan gargajiya. Bayan wannan da akwai horar hula wanda ake ce masu society civil. Don ka su duka wannan mutanen suna bin mu sau da ƙafa abubuwan da muke yi. Don ka dangance da kallon arziki na ɗahirori da akwai wani taimako da gwamnati ke badawa. Kowace shekara shi ma abu biyu ne. Da akwai kudade da ake zubawa na tahiyar da aiki mhm. shi ne ake cewa fund da à la shi wannan ana iya zuwa ana iya zuwa a biya kudin ruwa kudin wuta ko a biya eh, ma'aikata ko mhm. kuma da akwai irin wannan zama da ake na wata uku uku don aka samu wannan kuɗi ana biya da su kuma hallau da akwai wani kuɗi da ake zubawa na wanda ake cewa fund de wanda su wannan shi ne ake man karkara aiki to bayan na halau da akwai masu hannu da shuni su ma suna kawowa babban taimako a cikin tafiyar da wannan aika kenan kin ga da su konsiyoyi da horar hula da wakilin gwamnati mhm. kamar prefe ne dukka wannan suna bin mu da kafa a cikin aikan da muke yi menene ya shiga menene ya huta kai jiyan da muke tafiyar da aikan mu mhm. kenan kin ga al'umma bayan mun yi wannan zaman na wata uku uku su wannan kwanso dama tun da mutanen karkara ne al'umma ta karkara ta zaɓo su kenan iya tsari ya kamata in suka je su tattara al'umma su ce to ga abin da aka yi ga abin da muka yi ga abin da muka yi hakanan ne ake ba da labari kuma ake jan hankalin su in suna da wasu matsaloli halin a dangance da wannan kwansiyoyi su ba su matsalolin da suke da karkarar tasu in matsalar ruwa ne in matsayin likita ce in matsayin lafar ce duka tattalwa suke su kawo ma kwansai a kawo gurin mayar shi kuma lokacin da za a wannan haduwar da zai bayyana a gaban kowa da kowa mhm. sai a bi hanyar da ya kamata a ciwo kan wannan matsalolin da ake zo ko kuma a biya ma al'umma bukatun da suke nema malam musa haruna shugaban da'irar ta magarya shin al'ummar magarya suna biyan lanho yadda ya kamata Eh malama Hawa'u nan ne matsalar inda take inda ake cewa inda gizo take fada. Wallahi a yanzu dai al'umma muna da matsala akan biyan haraji don a yanzu haka ma lokacin biyan haraji ne dabarumai da masu garurruka suna nan suna bin gari gari suna bin karkara karkara su tattaro su kama mushen kuɗi abinda da su tattaro mm. to amma da akwai abin da ke cewa sauran rina a kaba kenan da akwai matsala akan biyan wannan diyoyin wida nan cikin ɗairar tamu iya muna da wannan matsalar dangance da tattaro wannan kuɗi jangalin nan kuma kuɗin karo da ake faɗi. ɗazu walgida naomi ta ba mu labarin wannan tsarin da ake cema budget participative wanda ta hanyar mhm. shi mutane suna ganewa tunda sun san da kuɗin suke shiga suna biyan mhm. lanhu shin a magarya ba ku jaraba irin wannan ba. To, kin san tsari-tsari eh, ne, akwai wasu masu hannu da shuni da suke zuwa su kama ɗahira a dangance da wannan abin da ake cewa bidje participative. Kin san ba guri guda ba ne za a je a zamna sai an ɗauki lokaci da yawa, an samu garurrukan da yawa. Kowane gari a je a zamna a yi taro na gari a tambaye su to menene bukatunku. A mu eh, rijiya muke so a mu famfo muke so a mu lakalkin mu ta lalace a ga abubuwan da muke so da yawa kenan a kan dukkan wani bukatunsu in aka komo sai a lissafa wai wannan rijiyar ko wannan famfon nawa ne zai ci eh, gidan likita ne nawa ne lakwalce nawa ne kenan haka nan ne ake to bayan sun je sun ce a mu ga bukatunmu ya kuma in kana da bukata ai kuma shi ne ake buga daudar hannunka ko kuma mu ga gudunmawarka da za ka bada. Don kenan shi ne ake cewa birje participative al'umma an yi da su gaba ɗaya kuma a tambaye su abin da ya kamata yi. Birje ba zuwa muke mu a cikin ɗaki ba mu rubuta abin da muka rubuta a'a sai an tambayi al'umma menene bukatun menene suke so a wallafa wannan kundin sai a zo a cikin ɗakin shawara a zo a bayyana shi dalla-dalla a yi kwana hudu ana zuwa ana muhawara eh wannan ya kamata a yi a wannan ya kamata mu ma a karkarmu na amana kaza kenan in ji dai yanda muke tafiyar da wannan tun namu a kowane kowace sabon shekara madalla muna sake dawowa kanku mu dan lunhasa kaɗan ka mu ci gaba mustapha madalla wani sakamakon bincike da kungiyar da ke bita da kuma nazari kan al'amuran rayuwa na yau da kullum da ci gaban al'umma lasdal da ta yi ya nuna cewar ayar doka mai lamba 2013 ta ranar 11 ga watan yuni shekara ta 2002 a shafinta na 81 ta ba da'irori ikon tafiyar da gidajen asibiti na birni da na ƙauyuka cewa da kazi sante inda nauyin gini saka kayan aiki da sauransu na gidajen asibitocin yan rataya kan da'irori a cikin yankin nasu tare kuma da saka magunguna a cikin asibitocin kamar yadda ka'idodin gwamnati suka bayyana malam musa haruna shugaban da'irar magarya shin wani nauyi ne yan rataya kan shugabannin da'irori a cikin zimmar kyautata rayuwar al'umma musamman ma idan aka ɗauki kan fannin kiwon lafiya da ilimi da horo To, a dangance da wannan ƙudurin da aka ɗauka da akwai abin da ake cema transfer da competence. Kenan da akwai abubuwa da gwamnati ta ɗauka ta saka ma ragama tahirori mhm. fannin guda hudu. Da akwai fannin ƙananan makarantu da abin da ake cewa enseignement primaire. Da akwai harkar lahiyar al'umma. Da akwai harkar ruwa. Da akwai harkar gandun daji. Kenan ya ka diba wajen harkar tafiyar da lahiyar al'umma da akwai abin da ake cewa sar da sante ɗakunan shan magani kuma da akwai abin da ake cewa CSE san da sante integrate kuma har da akwai ma hospital da biskiti babban likita yana duka wannan fannin in kika ɗauka ƙananan ɗakunan na shan magani ɗahirori abin da ya rata a wuyan. gina wannan ɗakuna da kai malaman likita akan wannan abu kuma da kai kaya na aiki don mu ana ɗahirar tamu alhamdulillah abin da ake ce ma da sante muna da gwajen goma sha uku abin da ake ce ma sai e muna da guda hudu muna da babban hospital kenan dukkan wannan gururruka da akwai alhamdulillah malaman likita muna kula da su muna kula da al'umma a wajen harkar shan magani mhm. harkar su likitoci muna bin su sau da kafa abubuwan da suke yi aikin da suke yi kenan inda akwai wata shaushawa da ake yi su manyan likitocin na CSE suna zuwa su tambaye mu mu ba da gudunmawar mu wajen harkar motsa wajen harkar mai ne wajen harkar daukan eh, alawus na wanda za su yi wannan aikin duka wannan aikin ne ne ke kenan daga ƙananan eh, ɗakunan na shan magani da zuwa CSE ko kuma wannan babban likita ma da akwai leburori da muka ɗauka da akwai gozoma da muka ɗauka da akwai robobi duka da muka ɗauka duka muna biyan su kowane wata a ta da wannan aikin saboda a kyautata ma al'umma lahiyar su yadda muke ta da wannan aikin namu kenan mu dai nan alhamdulillah tahirorin mu suna bakin kokari akan ta da aiki na na likitoci Shin ana iya cewa kenan akwai kyakkyawar hulɗa tsakankaninku da ƙungiyoyin da ke tafiyar da ayyukan gidajen likitocin da na makarantun da sauran abubuwa na ci gaban rayuwar al'umma a nan yankin na Magarya? Wallahi malama Hawa'u ba mu da matsala da su. Mm-hmm. Muna da hulɗa sosai. Dan in kika ɗauki kamar malaman eh, makaranta wannan wanda ake cewa inspector inspector kowane wata ƙarshen wata sai mun haɗu da su mun zamna na a biro na mun lissafa menene matsalar wacce irin matsala ce kaka za mu ciwo wannan matsalar tun bara kowane wata haka nan muke yi a bana ma haka da muke yi malaman likita kamar aka ɗauki major na CSE aka su ma muna haɗuwa da su muna tattauna wacce irin matsala ke da kwai kaka za mu ciwo wannan matsalar su ma jan hospital district su ma muna haɗuwa da su muna tattauna matsalar da suka addabe su mu kawo gudunmawar mu a kan wannan tafiyar da aiki da muke ko kuma a iri wannan da abin da ake ce ma aji a samule general wanda ake kowane wata shida shida ko kuma a'a wata uku uku ne muna zama tare da su da merori da wakilin gwamnati da karakan gargajiya da su likitocin gaba daya don mu tafiyar da ayyuka na lafiyar al'umma sannan mu tsakani da Allah ban mu da matsala hulɗar mu ana tafiya yadda ya kamata. Madalla. mun sake dawowa kan ku shugaban da'ira malam musa haruna mu koma wajen ku uwar gida naomi kamar me ya kamata al'umma ta yi don ba da'irorin damar su gudanar da ayyukansu yadda ya kamata kamar su sauke nauyin da ya rataye kansu misali kula da lafiyar jama'a ya cewa da kiwon lafiya makarantu da kuma abin da ya shafi cigaban tattalin arziki na gundumar Eh, yawa a malama hawa kamata al'umma eh, su biya abun da za su biya lomfan da ya kamata su biya su biya shi amma hallo su shugabannin karkara mhm. su ma suna da eh, yauni a kansu mhm. bisa wuyansu tunda su ma sai sun yi kamar gestion transparent abun da ga abun da aka samu ga inda aka sashi a rika yin komi dalla-dalla kuma a ganar da mutane komi dalla-dalla kamar dai kamar bidijin da ya fadi ya kamata shi luwa mata ce ya kamata a yi shi simple kuma eh, version simplifié tun da ya dibe shi sai ya gane shi a yi afishan shi ga meri meri gaba daya kuma inda da kwai radio communautaire sai eh, su ma a basu wannan birji su ma su gaya ma mutane yadda yake kenan aka ce eh, lokacin da za a zo a yi tattaunawa makinan tattarwa mu'in kuma sai hallo haka nan ne za a yi sai kuma wannan gestion ga abun da muka samu ga yadda aka kashe shi inda aka sa shi kenan sai su ganar da jama'a kamar gestion kinsu yadda suke tahiyar da ayyuka kuma da kudaden da suka samu kuma inda aka sa su cikin ayyuka dama mutane sun san su suka yi eh, su suka fadi abin da suke so aka yi priorizan shi kuma aka fada masu ga abin da abin da dalla dalla ya kamata mu yi ga wannan shekara kenan kowace tarwama in nan da yake fadi sai a komo hallo ga mutane a ce musu ga abin da aka samu cikin wannan lokaci ga inda aka sa shi kenan sai a yi motive mutane su ma su biya abin da ya kamata su biya amma in ba yi in ba a komo ba ga mutane in ba a fada musu ba inda aka sa kudaden nan kenan kowa sai ya zama ya shiga harkokin shi hallo ya baro wannan biyan lamfu an ba abu ya bi kuma komin su suke fayar da tunda ba su samu kudin da za su aikin da ya kamata a yi da shi su kuma al'umma ba sun samu biyan bukata ba to muna tare da ku malam musa haruna shugaban da'ira ta magarya shin wani irin kokari ne da'irori suke yi don al'umma ta samu tarbo na gari musamman ma wasu na korafin cewa idan suka je gidajen asibitoci ba sa samun kyakkyawar kulawa shin a wannan fannin a matsayin ku na shugaban da'ira komin me take yi don ya zamanto an kyautata ma mutane rayuwarsu ta fannin kiwon lafiya. To malama hawa uka mu je wajen likitoci. Mhm. Wannan haɗuwar da muke ta wata uku uku tare da jurnalist yan uwanku muke zama a nan. Da su ba ake yi. Mhm. Bayan in mun ƙari ka tambaye mu kakani kakani halabu ba su bayani. Zai gidan radiyo su faɗi. Bayan wayewa kai na al'umma don su biya diyar da take rafiyar a kansu. Musamman da akwai muhawara da muke zuwa a gidan radiyo mu. tunda nan Allah ya samu da gidan radio guda biyu mhm. da wanda take zaman kanta kuma da ta al'umma mhm. radio communautaire kuma da akwai radio privé duka wannan a dangance da kashiyar da aikinmu muna zuwa muna muhawara muna zuwa karkara karkara mu je mu gamna mu waye musu kai a ba su labari abin da ake kenan kun ga mu duk da aiki da muke yi al'umma ana ba ta labari kenan kamar yanzu yadda uwar gida Naomi ta faɗi kasafin kuɗin mhm. kuna zuwa a kafofin watsa labarai kuna bin dalla-dalla ga abin da aka yi ga abin da ya rage. Haka ne, mhm. haka muke yi. Ko wannan, ko wannan, eh, in, ko wannan eh, a wannan lokacin na tambayar biyoyi eh, da suke rate akan akan al'umma. A gidan radio muke zuwa muna muhawara. Kenan a janyo hankalin su biya biyoyin su don a musu aiki. Kenan kinga in ba biya aiki ya yi wuya ko kenan haka nan ne muke ana. Don ka dangance da eh, malaman kiwon lahiya, ita rashin lahiya, mara lahiya in yi zo gurin likita, ya mhm. kamata likitan shirare mutum. Ya tarbe shi da tarbe na kware na nagari. Kenan wannan tarban na nagari da za a ma mara lahiya, shi ne ake cewa a cikin kashe ɗari, kashe hamsin ya warke. Kenan kashe hamsin ne saura, magungunan ne da za a rubuta mishi ya je warki Amma muddin mara lahiya ya zo da mamushin likita an mishi firjan musa Sun za an ba shi tsoro Sun ga wannan abu baya da daɗi to amma alhamdulillah malaman likitan su da kansu ana jan hankalin su shi fa mara lafiya marar lafiya ne tana kan wuyan kowa kenan in ya zo a tarye shi da hannu biyu biyu ya kamata a zambar da shi a tambaye shi me yake ma ciwo ne matsalarka a shurare shi sosai ya ba da ra'ayi ko kuma ya ba da matsalolin da suke abin nan sai mace likita ka rubuta bisa takarda ya je ya sai magani inda akwai magani a nan ka ba shi magani a san da akwai wasu da akwai magunguna suna nan takarda ne ake ba su su ba da wata jaka guda a ba su eh, a da ya kamata a ba su kenan tarbe na gari shine ake tambayar likitoci a dangance da marasa lafiya don marasa lafiya aka mishi furgen fasa yadda na hudu sannan kin ga in menene ma a gaba za a masa ba zai ji daɗi ba kenan wannan un bon accueil du malade est nécessaire et obligatoire sai yi mu a yanda muke bin sau da kafa a dangance da malaman likita tunda muna da fansiyoyi wanda suke karkara kamar wajen kaji da sante ko sai e, suna yi abin da ake kenan ya kamata suna ma zuwa su ce a kagane kagane kagane suna bin sau da kafa kenan inda akwai wata matsala sai su zo su bayyana mu ni ma kuma in rubuta takarda in aika ma babban likita shi na ake cema mcd mhm. inda akwai wani hukunci da ya kamata a yi sai a musu in wani jan hankali ne sai a musu in jan kunne ne sai a musu kai da muke tafiyar da aikin nan to idan muka dawo bangaren makarantu shin wani irin bincike ne kominikin ke yi don tafiyar da ayyukan na makarantu a bangaren naku yawwa malama hawa a dangance da kananan makarantu da ake cema man primaire muna da aspectorori guda uku a nan tsahirin magariya kowane wata ƙarshen wata ko wata mai kamawa biyar da shi muke haɗuwa a nan su bayyana mana menene matsalolin da suke fuskanta kuma a nan muna samun mu coka mana matsalolin wannan ban ma iya kenan gaba za mu kai su kenan bayan wannan haɗuwar da muke yi lokaci lokaci kamar in muka huta eh, cikin ɗahirin muna da wani aikin duk lafalkin da muka je muka take bisa hanyar sai mun tsaya mun je mun gaida wannan malaman makaranta mu gaida su mu ba su kuzari kuma mu tambaye su menene matsalolinsu kenan su ma inda akwai wata matsala sai su gaya mana a ga matsalar ga matsalar a nan mu samu mu kan wannan matsalar mafi yawa da akwai wannan da abin da yake ce ma abandon the post ko kuma matsalar ta zuwa lakwal ta yara dan kin san yanzu a karkara da akwai mahi yawa yaran wasu ba su zuwa lakwal don da kin san nan mu bakin iyaka muke a wani lokaci lokaci kuwayen yara sai su ɗauke su kai su su tafi da su Najeriya wajen su wata biyu wata uku wata hudu sun tafi abin da ake ce mata barada in ga wannan ma matsala ce sosai da muke fuskanta a kenan a nan muke jan hankalin uwayen yara yaro fa in yi kwana ɗaya biyu bai je lakwal ba a an tafi an bar ballantana a zo a yi wata uku wata hudu ba a lakwal in san kenan in an komo matsala ke da kwai eh, tafiyar da kananan makarantu alhamdulillah muna haduwa lokaci lokaci kuma muna zuwa a lakwal lakwal kin muna zo muna gani abubuwan da ake kenan su malaman makaranta wanda muka zo muka je muka iske bayyana tambaya muke kwanan shi na bayyana mhm. don da akwai masu garin wasu suna zawa masu ce kai wannan shan garin namu baya koyawa wannan mushen garin namu baya zama to da an yi haka nan ɗauke shi miki ko mu kai shi wani guri ko kuma a mu ce to shi hawa mu wannan ya da mu ba ma buƙatar shi ya ta yi yadda yake so na haka nan ne muke dan lakwanta ta yi yadda ya kamata. Madalla. ina ganin cewa ma dai lokacin da aka ɗiba muna yana hararen mu maganar ku ta ƙarshe a cikin shirin shin a ganin ku menene ya kamata a yi don ya zamanto shugabannin da'irori sun rinka yi al'ummar ta su bitar ayyukan da suke yadda ya kamata su kuma a nasu ɓangaren talakawan sun sauke nauyin da ya rataye kansu wani gida naomi to yadda ya kamata su shugabannin su ne gidikin al'ummarsu inda suke so al'ummar za ta bi nan ne za ta bi mhm. kenan wannan eh, yauni ne a su don su kawo jama'a su bi su inda suke so eh, dalilin eh, su bi su inda suke so sai su ma sun gwada ma jama'a suna aiki saboda su kuma suna aiki saboda gobe a fade an yi aiki Eh, cikin karkara ko ba su nan wanda yake sai an ce wannan eh, wannan filani wannan mutumin shi ya yi wanga mayar shi a lokacin shi shi ya yi wanga abu an yi kaza an yi kaza mm-hmm. kenan wannan ne ake so kama example ne ake so ka ba mutane kama kama uwar da yaro inda yaro inda kake so ya bi shi za a bi amma kai ma sai ka sake da kanka sai ka yi aiki yadda ya kamata sa'an nan mutumin za a bi ka kenan in baka kai ba da kanka in baka saya ba da kanka in baka yi aiki ba al'umma ba ta bin ka sai su da kansu sun sa tun da deja an sa musu wannan an rataya musu wannan wani ga wuya su lokacin da aka ɗauki su an kace ku ci gaba da aikin wanga kakara kama su ne suka ɗauka wuya su ne suka yi alkawalin suka ce sun iya mhm. kenan sun iya su yi aiki saboda Allah saboda mutanen da suka ba su amana aka yi su daidai mutanen sai su bi su mhm. kenan wannan daga shugabannin ne duka an ga mutane ba su bi su ba kenan shugabannin ba su saya ba su yi aiki inda ya kamata aka yi aiki ko wanda ba yi son ka sai ya komo gare ka su kuma talakawan ha talakawa to su yi abin da za su yi dai abin da suka iya yi dai su yi aiki kuma su biya wannan lamfan ko mutum baya da kudin yana iya yi aikin hannu wani baya da kudi amma yana iya yi aiki ana klas ana kama yadda ake cewa an su komin kama ana aiki gina class kowa sai ya zuwa kawo wanda ta kawo son ruwa wanda ya kawo laka wanda ya kawo eh, shi grave komi da komi mutanen karkara sun ke wannan aiki sai a shiga a doka mai aiki mu da kai muna aiki a bamu kayan aiki kawai mai aiki kin gane kenan in ban da kudin ma akwai ayyuka da mutane suna iya yi su amma sai sun gane kuma shugabanni suna aiki saboda su in ba haka nan ne su ma ba su aiki kuma su miƙe da biyan lanho yadda ya kamata aha ta wannan tilasino shi ma wannan dole ne a kowa ya kamata shi ma ya biya ka'idodin garin yadda aka yi su abin da ka biya lanhu kuma kai aikin da ya kamata yi amma sai ka ga shugaban ka yayi madalla gida naomi mun gode a naku bangaren shugaban da'irar magarya malam musa haruna a ganin ku menene ya kamata a yi don ya zamanto da'irorin sun rinka yi ma al'ummata su bitar ayyukan da suke yadda ya kamata su kuma a nasu bangaren talakawan su sauke nauyin da ya rataye kansu cewa da biyan jangali da sauran abubuwa. To malama hawa abin da zan faɗi shi mhm. dai eh, magabaci so ake a ce magabaci ya yi adalci. Yan kenan shi na ake ce mm, eh, magabaci nagari shi na ake so wanda zai shurari al'ummar shi wanda zai je ya sadu da al'ummar shi ya ji menene matsaloli wannan al'ummar. Muddin kai magabaci kana zaune baka haɗuwa da al'ummarka baka ba da labari a cikin eh, al'ummarka to aikin ganin da akwai matsaloli da yawa ko mhm. kenan dole sai kana saduwa da al'ummarka wannan matsalolinsu ka shurara menene matsalarsu kuma ka sabu ka sharhin su hawaye wannan zaman da muke na wata uku uku kwanciyo ya kamata in sun koma a gari su takkar jama'a ga abin da muka yi ga abin da muka yi ga abin da muka yi kenan kin ga a nan dole ne za a turare su ko mhm. sun dauko matsalolinsu na al'umma sun kawo ɗakin shawara an shafe musu hawaye kenan dole in aka ce ga abin da za a yi dole su shurare mutane ko mhm. su shurare su su ko kuma su shurare mar wannan haɗuwar da ake tana kawo alheri wannan muhawarar da ake gidan radiyo iya da alheri wannan ajiye gurin su iya da alheri kenan wannan al'umma dole sai ana haɗuwa ana cuɗayya ana canza ra'ayi kana kowa yake fahimtar kowa shi ne ake cewa fahimtar juna don da bunƙasar eh, tattalin arziki na ƙasa dole sai kowa ya kawo gudunmawar shi dole kowa sai ya kawo alheri da yake tare da shi kana ake tafiyar da wannan aiki kenan ita al'umma da zama aiki na gaya mutu da akwai yauni da yake rataye a wuyan nasu menene ne da yake rataya wurinsu wannan lanhon da ya kamata su biya kowace shekara kenan wannan in sun bada dole ne za a musu aiki bayan an ja su. kenan gari da wani gari misali ne zan bada ya yi shekara goma bai biya lanho ba mai gari ya zo ya ce kai eh, magajin gari muna so a gyara mana famfon mu ko kuma eh, lafkarki mu ta lalace a gyara mana to saboda Allah wanda ya shekara goma bai kawo kuɗin nan hungurin mu shan kuɗi to kaga wani iri aiki ga amshi da wuya ko kenan kun ga shi aiki na karkara wannan ma da ake ma. gayya wannan ya kawo wannan ya kawo tunda a karkara lakwalkin da ake a yanzu da akwai lakwal wanda na kararuwa ne kenan in za a yi ta gayya ce ake yi wannan ya kawo kara wannan ya kawo igiya wannan wanda bai ya zauwa in yal goma ce in dala ashirin ce haka na ake haduwa a je a gina wannan lakwal kin da yara su shiga eh, mushen lakwal ya koya musu kenan abin da yake rataye akan kan wuyar na al'umma su biya shi su kuma magabata su musu aiki na gari shine muke kiran da muke fata. To Madalla shugaban da'idar magarya Malam Musa Haruna mun gode kwarai da gaske da nan ma muka zo wato karshen muhawar ta studio Kalangu ta yau wadda ta yi tsokaci kan batun jagorancin kananan hukumomi cewa da da'irori mahimmancin yin bitar ayyukan da'irori ga al'ummar su. Kun saurare mu tare da bakin namu cewa da uwar gida Naomi ta kungiyar Rotap. da kuma shugaban da'irar magarya malam musa haruna ni hawa usman a madadin nasu nake muku fatan alheri kan in shi kun sare mu tare da ban hannun mustafa ayuba sai kuma wani lokaci in allah ya yi